Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu tsauraran tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin ne shiri ne da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Za mu ci gaba da jin ra'ayin wasu mutane akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari shi ne ya samo mana wannan tsarabar. Sunana Sa'id Jibril. Mafita a zauna lafiya a daina nuna bambanci tsakanin yare da yare a daina nuna bambancin addini kowa ya rungumi juna irin yadda kakanni na da suka zauna mu'amala irin na zama ta kewa tsakanin musulmai da krista da waɗanda ma ba su da addini sun zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya shi nike ganin aka ɗauko wannan tsarin za a samu mafita a samu kuma kyakkyawan najeriya ɗaya sunana na allah mm. ya kake ganin za a samu mafita game da halin rikici nan da can a najeriya da sunan yare ko addini ko kabilanci mafita guda ɗaya ne kowa ya mutunta addinin kowa kamar inda iyayenmu da kakanninmu suka zauna aka zauna lafiya ba wannan fitintunu saboda kowa ya mutunta kowa ka abin ba bambancin yare ko na addini ko na abu to wannan in aka yi wannan to za a zauna lafiya kuma najeriya za ta zauna ɗaya insha Allah Suna na hajara ado to abin da nake gani za a samu mafita shine misali kamar yanzu mu abun ma yana janyo hada gurɓacewar tarbiyya kaga kamar tarbiyya yanzu akan iyaye mata take ya kamata iyaye mata mu daure mu ba da dantse mu janyo mu a jikinmu especially 'ya'ya mata mu daɗa gina musu tarbiyya irin ta iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka bayar a da ko ba gaskiya ba idan muka daure muna ba wa mu tarbiyya to duk waɗannan rikicin da lalacewar yara zai za a dan samu rangwamen abubuwa da suke ta faruwa barkatai ga sunan daban-daban a gari da suke faruwa. Sunana Abubakar Sani kofan mazugan dala. To mafita a kai a bangaren abin da ya shafi addini da tashin-tashina da ake faruwa kamata ya kasance cewar tsakanin kowane bangare bangaren izala ko ɗariƙa dai da shauransu su zo su haɗu a kan maganar magana kalma ɗaya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to idan aka samu wannan za a samu kyakkyawar mafita to a bangaren sauran faɗan kabilanci fa da kaji ƙabila kaza da kabila kaza ana faɗa me kake ganin mafita babban matsala a kai dai na farko dai gwamnati kamata ya ce gwamnati ta bawa matasa ayyukan yi da zaran an samu wannan za a ɗan sami mafita a kai su kuma fa mutane misali a bangaren su me kake ganin ya kamata su yi a karan kansu kamata ya zamanto cewar mutane su da kansu su samu su haɗa ƙungiyoyi waɗanda za su dinga tsawatarwa matasa da shauran ƙananan yara kamar shekara 17 zuwa 18 ya kasance cewa a ƙungiyar nan a samu dattawa kamar a unguwanni da local government dai da shauran ƙauyuka waɗanda za su dinga tsawatarwa da yara kuma su dinga kulawa da 'ya'yayensu waɗanda suke ma'amila da su to wannan ni dai ina ganin cewa idan gwamnati ta kula da wannan to tabbas za a samu mafita a nan. suna na hajiya lami ba kwaya kasai ni ce national president ta enlightenment and empowerment of northern women initiative ya kike ganin za a samu mafita wajen kawo ƙarshen faɗan kabilanci da na addini da sauran abubuwa na tarzoma a najeriya a gaskiya a lokacin adda yadda shugabanninmu suke yi da junansu kamar su amadu bello sardono of sokoto da shi eh, zik of africa da awolowo suna tafiya ne a tare kuma kowa yana ganin mutuncin juna kuma kowa yana da control ɗin mutanensa inda in ka gaya mutanenka abin da ya kamata mu ne daidai mutanenka suna biye da kai kuma su sun zauna da bilhaki da gaskiya sun zauna within themselves da kowa lafiya da kuma mutanensu idan dai har za a koma tsari irin waɗanda zaman lafiyan da su saddauna da su awolo da zik shugabanni suka yi a tsakaninsu to lallai za a samu bambance-bambance a kawo ƙarshen wannan bambance-bambancen na tribalism da faɗan ƙabilancin nan da ake. to su kuma 'yan ƙasa me ya kamata su yi 'yan ƙasa kamata yi a kan kansu su ma kamata yi su koma kamar yadda shugabannin na baya suka yi ba abin duniya ne a gabansu ba ƙasa ce a gabansu idan sun dawo sun sa kasa a gabansu dole mutanensu su ma za su zama masu biyayya kuma za a koma irin zama na da da ake na kwanciyar hankali da sanin mutuncin juna sunana sharifatu ina ganin sai an daina corruption kuma an haɗa kai kamar yadda 'yan baya suka yi Abinda dai nake gani kenan kawai haɗa kai kamar ya haɗa kai a haɗa kai a zaman tsintsiya ɗaya mana ko to ni dai haka nake gani sunana abba tudul to ni dai a shawarar da nake ganin zan iya bayarwa shine gaskiya sai mun fitar da san rai da kuma ɗaukan halayya irin ta ɗan adam na ɓangaranci maganan ni ba haushe ne ko inyamuri ko koma wani yare duk ba shi muke nema ba yanzu a najeriya magana muke yi ta mu hadu mu haɗu mu tsira tare mu gudu tare ina ganin shi ne mafita kuma baya da nan a fat of shugabanni mu daina zuwan kokari mu daina yin shugabanci domin wata bukata ko da in fita daga talauci ko in surviving din dangi na ko yan uwana ko duk wannan ba shi bane kai kokarin kai mulki domin al'ummarka ba dan kanka ba ma da yawa a halin da ake ciki da janyo mutum ake ta karfi a ce ya zo ya ki da roƙo da waye amma a halin da ake ciki yanzu mutum kuɗi yake bayarwa ma domin a zaɓe shi to mu matasa mu ne dai kan gaba abu na farko da ya kamata mu fara kallo wannan maganar kuɗin sai mun cire shi to mu matasan mu ne za mu kalli ƙasar in ba mu kalle ta ba duk abin da shugabannin za su yi da duk wani abu da za a ba zai yi tasiri ba dole sai mun yi haƙuri da wannan abin da za mu karɓa mun cire shi a zuciyarmu kuma duk yadda kake duk girman mutum duk shekarunsa kowa inda za a kusance shi duk mulkin sa ma gaya masa gaskiya da rana in ya tashi ce karka ƙara zuwa wurina ina ganin zai fi sauki to assalamu alaikum sunana Aminu Habibu Zailani wannan hanyoyi da za a bi a daina faɗin ƙabilanci ko da na addini sai a ɗauko da wuri idan kai tunani ga amadu bello sardaunan sokoto ga ta fa balewa ga zik ga awalo ga su mala kano ga su ragowar da krista na da sun zauna tebur ɗaya sun ci abinci tare sun sha shayi tare sun yi komai suka tafi suka yi fafutuka kuma suka karɓi 'yancin najeriya gaba ɗaya har suka gama abubuwansu babu wani wanda yake ce a wani dan bangare kaza ne wani dan bangare kaza ne sabanin yanzu to in 'yan najeriya ne abin da nake tunani su duba su gani duk abin da za su ya kamata ma gwamnatin tarayya ta shigar da manhaja makarantunmu na sakandare da na firamare a kawar da wannan kabilancin da addinancin domin yanzu dan shekara goma ma ya san yankinsa dan shekara goma na arewa ya san yankinsa dan shekara goma na kudu ya san yankinsa saboda haka ni a tunani na gaskiya hanyoyin da za a bi a gyara shine a ɗauko manhaja ta karatu a dinga sa abubuwan da su awwala wasu kai da su sardauna ga shi babu babu kabilanci ba sa nuna a ni wannan musulmi ne ko kuma ni wannan kirista ne ko ni bahaushe ne ko ba sakwace ko inyamuri wannan dai abubuwan dai gaskiya shi ya kamata gwamnatin tarayya na ba ta shawara tun daga firamare har zuwa sakandare sannan sai a shigar da shi jami'a sunana muhammad sani ra'ayina wannan zai faru ne ta bisa yadda shugabanninmu suke suka rike mu don yawanci kabilanci ko bangaranci shugabanni su suke gina shi su suke nuna magoya bayan su ga yadda za su yi in ka duba to amma eh, su kuma mabiya me ya kamata su yi akan kansu su kasance masu hankali da tunani a duk lokacin da wani ya kawo musu wata ɗabi'a sai su zauna su ga cewar me zai haifar musu a gaba idan ya zamanto in ba su yi tunanin cewar menene Eh, result da za su samu na abin da aka ba su na eh, idiyar da aka kawo musu ba to in ba su san result din ba ba su san me baya za ta haifar ba in ya zama tocewar suna da tunanin abin da gaba za ta haifar ba za su yi wani abu da zai sabawa abin da yake na daidai ba. lafiya abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa ba tare da zaman lafiya ba ƙasa ba za ta ci gaba ba jummai ali ke cewa a huta lafiya Thank yarda sifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya